ce na kira shi a waya sai ya ce in jira shi zai zo ina ga abin zai kai kwana tara kuma bai zo ba kawai ranar na ga gireda to ba abin da mutum zai yi kawai sun fara aiki ba mu taba ganin da malaysian irin wannan ba ko iya rufa da yake da malaysian ba irin wannan yana ba mutane not ne na ɗaya kuma duk inda ake yin aka taso daga demolition din na ana yin siya da ya kamata idan aka baka note gwamnati baka note in lokaci ya zo to har takan kara ɗan kwana ɗaya kwana biyu wanda duk kaga aka yi mishi walakanci wannan shine ya jawo kansa to kusan dai za mu iya cewa a duk lokacin da aka samu irin waɗannan matsaloli na rushe-rushe ko kuma na tashin hankali mata ne da ƙananan yara suke fadawa cikin mawuyacin hali regina moses da kuma binta suleiman suna cikin matan da wannan al'amari ta fadawa sun koka akan halin da suka tsinci kansu a wannan lokaci to an zo an yi makin waje ana so wai a yi demolition amma sun ce dan ba su yi anya karami ne sai suka biya masu kashu suka biya farmers so sai yanzu houses sun ba mu 21 days that is on the 19th of june suka zo on the 28th ma, um, our husband they are not around mu ma mata muke gida ma sun zo kawai expected suka shigo kawai suka fara koren mu a waje we have to rescue some children through the window guda ma guri mun karba a hannun gwarawa ne sun ce mana duk lokacin mu yi gini duk lokacin da an zo za a rusa tun da kashu ne nasu za a biya mu kafin a rusa sun zo sun ba mu kwana 21 kafin 21 ya zo muna tunanin ko za su zo su biya mu kafin su rusa tunda su suka ce mu yi gini kowa duka mutanen nan gurin talakawa ne sun yi buga bulog ne sun yi ginin ƙasa kowa ya iya bakin ƙoƙarin shi ya yi muhallin kanshi to sun ba mu kwana 21 kwana tara kawai sai ga sun zo sun kama rusa ba wanda ya cire wani abu a cikin gidan shi mutanen garin da a yanzu haka suna buƙatar diya ga hukumar tsara birane ta babban birnin tarayya abuja wanda hakan ya sa muka tuntuɓi ɗaya daga cikin mai magana da yawon hukumar mai suna mr lare inda ya bayyana mana cewa but wa'adin kwana gida muke bawa dukkan gine-gine ba bisa ka'ida ba amma muna dan daga musu kafa saboda dalilai na jin kai sai dai masu takardu ne kawai muke ba su wa'adin kwanaki 21 idan muka duba hukuncin da mai shari'a muhammad na babbar kotun abuja ya bayyana cewa wa'adin kwana guda ya wadatar tunda ba su samu izini daga hukumar mu ba kafin su soma gine-gine I a irin wannan al'amari ba ma biyan diya tunda ba mu muka ba su izinin ginin ba kuma muna biyan diya ne kawai ga 'yan asalin mazauna birnin abuja To sai dai kuma wasu rahotanni da muka samu daga baya sun nuna cewa da dama daga cikin al'ummar suna zargin sarkin garin da kulla musu wata makarkashiya akan wannan al'amari kasancewar su ba 'yan asalin wannan gari ba ne zuwa dai yanzu al'ummar sun ce sai inda karfinsu ya kare akan haƙoƙinsu ƙarshen rahoton kenan umar abubakar malali labarun liberty